Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallo da bibiyar tashar mota New Africa TV Hausa daga ko'ina a sassan duniya. Barkamu da warhaka barkamu da kasancewa tare da ku a cikin kasaitaccen shiri da tashar New Africa TV Hausa ta tanada domin kawo muku shi a kowane mako a daidai wannan lokaci. Wannan shiri takensa wato shiri ne da aka kawo masa aka kawo muku shi domin tattauna al'amuran da suka jibinci tsofaffi kuma nagartattun al'adu malam bahaushe na yau da kullum wato daɓe da makuba wanda daga jin wannan take kasancewa sai da aka wato ainihin bincika a tsohon akwati can kasan daka aka wato cirato wannan kalma domin ta zamanto wani kambe abun ɗagawa ga al'ummar hausawa domin yin tunanin me kalmar take nufi da kuma nazarin yadda ya kamata a sarrafa ta da kuma fitar da abubuwan da suke da alaƙa da malam bahaushe wato tun duniyar da a kuma alaƙanta su da wannan lokaci da muke yanzu ba tare da ɓata lokaci ba muna tare da manya-manyan baƙi na guda biyu malam mansur ibrahim da kuma dr abdulsalam nuhu bamali saboda haka ku biyo mu domin gani yadda shirin zai kasance dakta muna maka barka da zuwa barka da hota malam so masha Allah sai dakta ba malli barka da assalamu alaikum to ba tare da bata lokaci ba shirin namu zai fara kuma zai tattauna akan abin da ya shafi ɗaya daga cikin manya-manyan muhimman al'adun malam bahaushe da suke da wato nagarta a cikin yanayin zamantakewa da kuma raya al'umma wannan wato ba komai ba face aure wato yanayin yadda aure yake a ƙasar hausa da yadda kuma al'adun da suke a cikin shi suke gudana tun daga farkon wato ƙyalla ido ga matashi wato ya ga budurwa yake santa har zuwa lokacin da wato za a kai ga yi masa tambaya ko kuma neman aurenta saboda haka ku biyo mu domin ganin wani da za mu toya a cikin shirin gabatar da komai ba saboda tsabar kunya eh, to wannan janibin kenan eh. sai kuma janibi na biyu eh. shine akwai abu wasa da ake cewa dandali hmm. za ka samu bahaushe akan 'yan mata sukan taru a dandali suna wasan irin su gaɗa-gaɗa da waɗansu eh, abubuwa to a nan za ka ga ya je yana ta ɗan kallanta da sun ɗan haɗa ido sai ya murmushi ya kauce yana can ya ɗan koma gindin bishiya haka yana ɗan abin nan eh, eh. to a haka haka har sai ta fahimci akwai wani abu da a zuciyarsa da yake so ya isar ka san ita hmm. soyayya ba wai a baki ne kaɗai ake furta ta ba hmm. tana da a zuciya da ido kallo ma yakan sa yakan ba da daman isar da soyayya da sauran sauransu malam masir ci gaba da bayani <laughs> to bayan haka za ka hmm. samu idan aka wuce wannan marhalan hmm, za ka samu irin za su je ɗibo ruwa irin da hmm, sukan je a ɗibo ruwa haka to ko eh, daga lokacin da ya fara son ta duk inda duk inda ta taka sawu yana nan yana abe in ta waigo ta kalle shi sai dan shago dar haka da sauransu to a haka har sai ta fahimci akwai wani abu to wata ranar ranar da misali a ce komansa zai yi kamu sai kaga ko wani sa sababi ko ta zubar da wani ko kuma ya ce bari ya daukan mata ruwan ko bari ya jawo mata gugan to eh. daga nan soyayya kan ɗan shiga haka su fara ɗan abin nan to malam masir mun ji hanyoyi biyu da wato ka ainihin bayyana muna da malam bahaushe yake bi a inda aka fito mm. gurin wato zaɓar matar da zai aura ko za a aura masa lura da inda aka fito da yanzu an samu bambanci kamar yadda addini ya nuna ko kuma ya kiye bayani cewa duk wanda ya rayu ko ya tsawon rayuwa a cikinku hmm. to hakika zai ga saɓani na rayuwa wato mai yawa ma'ana canjin yanayi lura hmm. da abubuwa suna canjawa tabbas to a zan dan janin zamin dokin ka saboda ga idan na barka sukuwar taka sai ta kai ka har <laughs> da sarki dole ne ka sa a wato ainihin baki-baki a kan wuri ko dandamali kofar gidan sarki in wato saurin shi malam ko dakta bamali a dakta kaji hanyoyi biyu wato malaman sirri ya lissafo mana da wato ake samun nasara gurin iya cin mazaɓin mata shin bayan lokacin da shi wannan matashi ko kuma wannan saurayi ya ga ita wannan budurwa kuma ya kyasa cewa yana santa shin ta yake isar mata da saƙo kai tsaye yake isar mata da saƙo kamar yadda mansur ya ce ko ko a'a yakan isar da saƙo ne ga mahaifiyarsa kamar yadda mansur ya ce ko ko a'a kana ganin akwai wata hanya bayan wa'annan guda biyu din da za ka ƙara masu kallo tunda muna a karkara ne domin su ma wa'anda suke zaune su shirya su wato ainihin samu hanyoyin da za su isar da saƙonninsu zuwa ga masoyansu. to kamar da yadda malamin mansur ya bayani hmm. kan cewa a al'adance ta malam bahaushe idan saurayi ya ga yarinya yana so Hmm. akwai hanyoyi da dama da ake isan mata da wannan sakon hmm. duk dan saboda me saboda wannan kunya da ya gada kamar yadda ya bayani hmm. to bayan ya ce irin zai iya isan mata ko ta hanyar iyayensa ko kuma ta irin misali ya same ta ya gaya mata akwai hanyar da misali irin aka fi zan ce kamar zan iya ce kamar irin an fi saninta a al'adance ta malam bahaushe shine misali idan saurayi ya ga yarinya ko budurwa yana so to galibi za a ga akwai wani alamu da yake nuna ko da bai so ya nuna su a fili ba eh. waɗanda suke tare da shi ko suke kusa da shi hmm. za su fuskanci wannan yawa za su gane cewa akwai hmm. wani abu da yake faruwa tsakanin wannan da ba yawa wanda ba irin abu ne da ya saba faruwa da ragowar mutane ba to daga nan in suka fuskanci haka su misali abokanansa eh. za su iya tambayarsa ko kuma zai iya gaya musu cewa to ni fa na ga wance wance kuma gaskiya ta mun ko ina hmm. santa da aure ko wani abu haka to su daga nan idan sa kyakkyawa alaka da yarinyar hmm. za su iya zuwa su wakilci su gaya masa wala Allah ko kuma in yana da wata yaya mm. haka mm. ko wata yar uwa mm. wacce suke kusa sosai kuma zai iya mata bayani to zai iya mata bayani ita kuma isu ma duk da in yi mata bayani ita kuma za ta iya zuwa kawo misali ya kamar da faɗa ta samu mahaifiyarsa ko kuma mahaifiyarsu ko kuma dai wasu magabata ta yi musu bayani amma ka'ida kamar da muka san ta al'ada ta bana bahaushe yaro baya ganin yarinya ya ce yana so kuma da aure abu ya je kai ta kai tsaye dole sai ya ja nemi izini daga wajen iyayenta kuma ba shi zai je nema ma ba zai je tura magabata ne manya su je su nemi masa izini hmm. su gana in an samu fuskantar juna hmm. to kuma cikin yarda Allah sai ga abin ya kai ga har ga aure eh, to kana gani a wannan lokacin misali hmm. idan ya isar mata da sako ko kuma aka isar mata da sako shin akwai wani abu da ke bijirowa ta bangaren su iyaye na ita yarinyar kenan a al'adance ta al'adar malam bahaushe ma'ana za a ce to an baka ko ku a akwai wani abu da za su ce a'a a ba mu lokaci mai shawara a'a ko kuma za mu gudanar da bincike ko kuma a'a e to yanzu akwai wani abu da ke bijirowa kafin su amsa ko kuma eh tabbas za a ce akwai abu da ke bijirowa mm-hmm. kamar yadda ka faɗa tunda ita dai mace an santa da daraja so ka ba za a je irin ana ce misali a tura a ce ana santa kawai su ce san baya saka ka ba mm. su kansu su bangaren yaran eh. za su ga kamar irin ba ta daraja ko wani abu eh. so akan yi wannan abin kamar a ce za a yi tunani ko kuma mm. za a yi bincike eh. a ga shi kanshi shi mai son ta waye shi daga ina yake da asalinsa da mm. sauran abubuwa mm. to in bayan an yi wannan misali aka tabbatar da cewa yaran an tabbatar da asalinsa da ne na gari kuma asalinsa mai kyau ne hmm. to akan iya ba su dama su gana wanda galibi akan yi hakan ne hmm. a ko gidan su yarinyar ko kuma irin gidan yan uwanta haka tura ta hmm. shi kuma sai ji da abokanansa don su gana su fuskanci juna ko wani abu makamancin haka to galibi za ka samu hausawa suna suka tara wani zai dauka cewa idan aka ce bahaushe najeriya kawai ake nufi ko nijar hmm. wanda a hausa ta zama wato wata kabila ko kuma wani yare ko harshe da ake magana da shi a faɗin duniya ga baki ɗaya wanda har hmm. waɗanda ba hausawa ba su ma suna yunkurin su ga sun iya wannan harshen kuma suna magana da shi hmm. ko da kuwa ba su sanya al'adun wato bahaushen yake ba kenan kaga su ma akwai wata rawa da ya kamata a ce suna takawa bayan iya yaren kuma ya zamanto wato dama ce da za a samu faɗaɗuwa ta wato al'adun maran bahaushe a duniya gabaki ɗaya musamman idan muka yi duba da irin yadda aka fara neman auren da kuma wa'anda aka tura ko kuma saƙo yadda ya isa tun daga lokacin da muka fara jawabin da mansur ya da kuma ita yarinyar isan mata da sako ko ta hanyar iyayenta ko ta ƙawayenta ko kuma wani abu mai kama da haka shin idan aka kammala wannan magana shin tana da dama ita yarinyar malam mansur ta ce e ko a'a ko kuma ta ce a bari sai ta yi shawara a inda muka fito dangane da ta yin da aka kawo mata na mijin da ake buƙatar neman aurenta ga iyayenta na'am to alhamdulillah ka ƙara ɗora ni ne dama akan dokin da na hau Eh. tun a farko <laughs> za ka zabure shi da ƙarfi a insha Allah kamar inda kai magana hmm. akwai waɗansu hanyoyi da ake bi don kamar inda na gaya a farko hmm. muka gina akan kunya hmm. to mace yana da wahala iyaye su zaunar da ita su ce wani wane yana son ki kai tsaye ta amsa amma mene ko da wani ya turo ko da wani ya turo amma mene akwai wani abu da yake nuna alamu shine idan har mm. aka ga te shuru ta sun koyar da kai mm. mm. ta yi murmushi ta sun koyar da kai to alamun ta yarda ne idan kuma aka ga ta kawai ta shuru ta kama kuka ko aka ga ta yi kwalla ko ta kama hawaye to alamun ba ta so to iyayen a nan sai su ce ku kyale ta ku je ku ba mu lokaci za mu san yadda za a yi to idan uba na so ya hada mm. to shi zai koma ya samu uwan mm. ya zauna da ita mm. ita kuma uwan sai ta ta jawo hankalinta a hankali a hankali tana zama da ita har ta ji menene ke cikin cikinta kilan akwai wani ne da ya zo kafin shi mm. ta riga ta fara soyayya da shi ba tare da sun sani ba mm. a nan za su duba mm. idan kuma har sun ga wannan ne ya fi cancanta ne zaɓinsu to a hankali za su ta bi su ta su shawo kuma kasancewan dama matan wancan lokacin 'yan matansu suna da biyayya ba su cika yana da wahala ka ga mace ta bijiri in ma mace ta bijiri za ka samu kowa ma yakan guji aurenta in aka ce yau mace iyaye sun mata miji eh, ta bijiri har ya kai ga rikici ta ce ba ta so to za ka samu da sai ta daɗe ba ta aure ba domin a wannan lokacin duk wanda ya je nema za a ce ai ba ta jin magana iyayenta to malam lura da muna magana ne a asalin malam bahaushe shi kuma wannan kusan ina ga kamar an ɗan turo bari a iso yanzu lokacin da muke eh, an dan matso kaɗan an dan matso kaɗan asalin malam bahaushe sa ka samu wannan lokacin za a aurar da yarinya galibi ba ma san mijin eh shi kuma wannan kuma shi mijin ya zama to bai ma san matar ba na'am ko saboda ko dai karancin shekaru ko kuma iyayen suna ganin ba buƙatar sai yaran sun ma san an ma ɗaura auren kawai za a iya cewa ai ni na wa ɗana kame ko kuma a'a kai yarinya wace mun shikenan mun kulla alaka idan lokaci ya yi kaza za mu ɗaura musu aure galib za ka ga wasu ba ma su haɗu ba kawai dai an ce an ɗaura musu aure wani ne mijinki mm, dama shi wannan ai kusan zan ce yana cikin karkasuwan da na fara kwararo su tun a farko guda biyu eh. ban zo kan wannan gaban ba mm. sai kuma ka tsaye da linzamin dokin eh. to amma yanzu tun da ka ɗora za mu ci gaba to masha Allah a ah, cikin wannan kashe-kashen eh. shine wanda na ce akwai wanda ake yin shi kai tsaye ake sadarwa kai tsaye mm. shine iyaye su hukunci su ce mun ba ta kaza mm. misali shi kan shi bai sani ba mm. ita ma bata sani ba an gama su iyayen sun gama shirya duk yadda za su yi su haɗa auren sun gama shirya komai kawai sai dai a ce ka tashi ka je gidan wani akwai sha'ani Hmm. ba zan samu zuwa ba ka ce na turo ka a matsayin wakili eh ga dole zai yi babban shiga zai yi babban shiga da sauransu hmm. shi kuma dama a can shi yana can ya je an tura shi a matsayin babansa ya tura sai ya je wakilce shi eh. kawai sai ya ji an ci an daura aure da shi da ya dawo wata ran ma a ranan za a fara dan gyaggyare gyaggyaren a fara shafe da hmm. sauransu wani ma lokaci kawai za a yi ɗakin irin yarfe ne haka na irin shafe da sauransu shi kenan a gyara sai a kawo mishi mata haka ne eh. to shi bai san matan ba ita ma bata san mijin ba hmm. to amma bisa biyayya sai ga ka kai tsaye da an kawo kuma sai ka ga an shiga an zauna lafiya hmm. iyaka kawai za a zauna a yi musu hudu ba a yi musu irin nasiha da sauransu to sabida wannan kunyan ma za ka samu hatta irin abin da ya shafi ma'amala na zamantakewa mm. za ka samu sai an wa'insu ɗaukan tsawon lokaci eh. har ma in su lokaci sai tsofaffi sun shiga tsakani an zaunar da su da sauransu sabida irin wannan dalilan haka da sauransu <laughs> karwa kalla albasu ke da <laughs> akwai bayani a baki da naka to bari kuma a wurin dakta shin dakta akwai wani bincike da iyaye suke gabatarwa na musamman wanda yake sananni a kasar hausa a lokacin da aka zo neman auren yarsu ma'ana akwai matakan da suke bi wanda kafin mu shiga waɗannan matakan sha Allah za mu tafi hutun takaitaccen lokaci mu dawo wanda masu kallo muke fata su kasance tare da mu domin ci gaba da kallon shirin to masu kallo a kada ku yi ƙasa a gwiwa za mu tafi wato mu ɗan hutun takaitaccen lokaci mu sha ruwa mu koma aiki da fatan ku sha kallo lafiya ku dakace mu To masu kallon mu da fatan ba ku yi nesa daga akwatunan talabijin ɗinku ba kuna tare da kuna nan dab da akwatunan ku domin wato ci gaba da bibiyar wannan shiri sai mu ce ku biyo mu domin ganin wainar da za mu ci gaba da tuyawa a cikin wannan shiri na daɓe da maku ba. To a dakta na sake dawowa gare ka kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci dama a mm. kanka muka wato ainihin datse shirin namu muka sha ruwa muka dawo. Shin akwai wani bincike da iyaye suke gabatarwa a wancan lokaci lura da cewa wani ya fito yana son yarsu sai binciken wane ne shi wane ne iyayensa ce sana'arsa ko me yi aikinsa ko menene ma'ana irin wa'annan abubuwan da idan za mu kwatanta su da yau wato za ka ga akwai bambanci shi a wancan lokacin akwai irin wa'annan bincike-binciken da ake bayyana ma'ana ake zurfafawa ga shi miji lokacin da aka gabatar da bukatarsa ta neman aure alhamdulillah tabbas akwai wannan bincike da ake gabatarwa hmm. kuma dai kamar yadda dan uwana ya faɗa a baya cewa hmm. shi wato al'adun bahaushe hmm. yana da wasu al'adu wanda sanda addinin musulunci ma ya zo bai yi wani waɗanda su ba ya mm. su eh. domin sun dace da koyarwarsa to kuma mun sani cewa ko addini mun san cewa ya halatta aka zo magana ta aure eh. a yi bincike to tabbas a ma'alan bahaushe yana da wani al'ada ta bincike mm. in ka zo neman aure yarsa mm. zai so ji wane ne kai zai so ji daga ina kake asalinka sana'arka ya kuma ka yake domin ka shi aure wani al'amari ne wanda yake in dai aka yi shi to ana zama ne irin hamadin mm, rayuwa yawwa har abada in dai ba mutuwa ce ta zo ba mm. so in kuma za a wanne zama na rayuwa kuma ka mm. san zama ne na ba zai yi a ce kullum zama za a sha ba dole yawa za a sha zama gobe a sha madaci so a dalilin haka ne sai ake wani bincike saboda a tabbatar da cewa shin wannan bawan Allah da zo neman auren yan mu zai iya zama da ita hamadin rayuwa zai iya ɗaukar nauyinta da wasu abubuwa tana daga sanda aka can ɗaura yarinya aure to gaba ɗaya wani ɗawainiyarta wani nauyi nata ya koma kanka Allah ce yin ta shan ta sutura ta kariyar ta duk wani abu da lafiya da komai da ya kamata so wannan shi ke sa ake irin wannan binciken hmm. ka za a duba da farko a ga misali mutum ya addinin sa yake hmm. irin yana sallah akan lokaci mutum ne mai riko da addini ya hmm. gana da kamun kai ya san addinin kuma ko da sun yi aure zai iya dora ita wannan yarinya akan turba ta addinin musulunci domin a samu 'ya'ya masu nagarta sannan kuma za a duba sana'arsa misali a duba a gashin wace sana'a yake da shi ba zaman banza yake ba mm. karar misali a abin da hausa suke cewa na sai da akuya ta dawo tana ce min danga mm. za ka aurar da yarinya amma da karshe kai za ka zo ba ita kaɗai kake ɗaukar nauyi ba har shi mijin kaga hakan bai dace ba mm. so akan duba a gashin yana da sana'a kuma sana'ar ta sa ta iya ɗauki nauyin wani da wannan sannan asali ina ɗaya da ci abubuwan da yake sama a wani mutum ko da addinin musulunci ne mm. a ga asalinka da su waye iyayenka mm. dattijawa ne mm. na arziki ne saboda amma malam ba ya ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa so idan aka ce yau ka fito da gida na kirki gida mai daraja to kai ma ana ma kyakkyawan zato cewa za ka zama mutum na gari hmm. mai kima kuma wanda ya san darajar mutane hmm. haka zalika kuma za ka duba misali irin mu'amala ta mutum ya mu'amala take wani za ka ga Allah ya bashi duka wannan abubuwan hmm. misali yana da asali yana da yana da sana'a mai kyau zai iya ɗaukar nauyinta da duk wasu abubuwa amma kuma mu'amalarsa da mutane ba mai kyau bace to kuma zama na aure ya danganci wannan mm. to kuma ga in aka ce yau misali a ce baka da ma'amala muke ko wani abu za a ta samun sabani da sauran su zama ba zai daɗi ba kuma abin da ba haka ake fata ba mm. so wannan shi sa za ga galibi in za a nemi aure mm. ake tsananta bincike akan wannan abubuwa a tabbatar komai ku duk da ba a samu ko da ba a samu yadda ake so ba amma dai ya zama na cewa an samu wani babban jigo daga cikin abin da ake nema to kaga wannan shi sa ake mm, bincike da sauransu a cikin dakta a cikin bincike-binciken da ake gabatarwa mm. daga cikin abubuwan da ake bukata ga shi miji wanda ya zo neman aure ko aka zo neman ma'aure mm. jarumta ba ta cikin tsarin abubuwan da shi malam bahaushe yake gani a matsayin jigo a duniyar da da za ta sa a baka ya musamman bangaren a ci wani ai idan aka sa gasar kokawa a anguwan nan ko a karkaran nan shi ah. yake fitar da mu kunya ko kuma idan aka sa wasan dambe ko kuma ah. aka ce an kada gangi za a je farauta ko kuma aka ce wani abu tare da cewa an duba janibin addini ah. to kuma bangaren jajircewa da jarumtaka ba ka gani akwai wani abu da ake dubawa ko kuma a'a haka dai kawai wa'ancan sun isa alhamdulillah to yanzu za ka sa ni dan yi waiwaye eh. a dan tafi ake cewa ko eh. cewa ga in ka duba shi tarihin malam bahaushe eh. tun asalin asali an san mutum ne mai jarumta mai hazaka mm. wanda ba shi bai cika nuna kasala ko gajiyawa ga yin abu ba so in ka ɗauko wannan ka duba ga cewa shi sa za gama yawanci mafi yawancin sana'ar mu ta al'ada noma ce da kuma dole zai duka ya maka noma ka san ba karamin jarumi ba ne to akan duba wannan do ba ba zan iya cewa lalle yana daga cikin wasu jigo na cikin wannan ba mm. Mm. saboda za a ga wani dan misali a ce jarumta wani jarumtarsa ba lalle irin ko ta karfi ba ce ta mm. jiki ko ta wani ta zuciya ce wani ta kwakwalwa ce duk akwai irin wannan jarumtar so amma dai galibi an san ba wace cewa na jarumta da jajircewa ko da ta karfi ce da kuma yin abin da ya kamata so ina ganin akan duba jarumta amma kuma duk mun san muna da jarumta balan bahaushe yana da jarumta eh. so kaga irin aka ce misali in ka ɗauki noma eh. noma za ka ga cewa sana'a ce ba targo ba gaskiya ba duk wanda zai duka ya maka noma kuma mm. akan duba mutum ne ma a ga irin a ce yau ai wane gona sababba babba ce mm. shi kadai yake noma ta ko mm. wani abu ko abu makamancin haka su sassaka yauwa ga sassaka su jima duk kaga al'adunmu ne sana'o'in mu ne na al'ada so kaga duk wanda suke irin wayannan a ina ga tambayar ma suna da jarumta ko babu bai taso ba to likita bari in koma akan malam Mansur shi kuma in ji malam sir shin idan aka wato riga aka tattako aka zo a wannan wato mataki hmm. shin kana ganin akwai wani mataki na gaba bayan wato amsawar ita yarinyar ko hmm. rashin amsawarta hmm. akan abun da aka zo mata da shi na tayi dangane da wato abun da aka zo mata da shi shin kana ganin akwai wajen wanda ake isar da saƙon yarinyar cewa ga abun da ta isar na saƙon abun da aka bijiro mata da shi misali a ce an samu akasi ba ta amsa ba hmm. shin iyayenta suna da wani gurin da suke iya zuwa su kai ƙarar yarinyar ko kuma su ɗauka kazancen domin kada ta bato ainihin watsa musu ƙasa a ido a karkara ko kada a ce a yar gidan wane kamar yadda ka ce cewa hmm. idan aka gane wance ta ki amsa tayin iyayenta gareta ta namijin da za a aura mata to yana da wahala ma ta samu mijin aure shin kana gani akwai matakin da su iyaye suke ɗauka idan hakan ya faru ga 'yarsu ma'ana suna da wani mataki na gaba da suke kai kara a inda aka fito kwarai kuwa za a ce matakai ma ba mataki guda to ina ne shine da yawa wani lokaci idan uba ya buga nashi daurin mm, gudunmuwansa ya ga abin bai yi ba mm. uwa ta yi nata mm. to wani lokaci akan tura ta gurin kakanta sai a samu kakanta na mace tunda ai akwai wasa tsakanin kaka da jika mm. ita kakanta ita za ta zo ta irin dankwasanta haka tana irin gwada mata yaron kirki kaza kaza da eh, wasa haka eh da lallashi haka mm. tana kaza kaza ke to a haka za su iya samun nasara su mm. ja ra'ayinta in mai saukin kai ne in kuma ta dage <laughs> eh. ta dage mm. to wani lokaci uban akan dawo a kira su iyayen mm. in aka kai matakin da abin yaƙi mm. iyayen za su kira ga halin da ake ciki da sauransu to sai a koma waɗansu sukan bi ta irin wurin ƙawayenta sai a ce a bi abin a hankali shi sai ya koma ta can ta wani hanya kuma ta gurin ƙawayenta da sauransu a yi ta abin nan in duka aka ƙi samu to iyaye wani lokaci uba ma har yakan fashi na tsawon lokaci ma bai kula yarinyan ba haka da mahaifiyanta eh, ma a dinga ba ta wa'in aikata don wai ta fashi ta amsa eh. ko wahalan irin damuwan da sa eh. bari ta amsa to a haka dai ana bin wannan matatakin in aka kai la haula wala abin yaƙi hmm. to uban wani lokaci kan ɗauki matakin karke sai hmm. ce to ya bata nan da kwana kaza hmm. ta fito da miji Eh, eh saboda ya tabbatar da ba za ta fito da shi a wannan lokacin ba <laughs> eh. to fin haya dai za a kai ga inda ake so a kai din mm. shi ma in aka ki mm. to yakan sa mata rana ba tare da miji ba to sai a daura wurin da sai a sa rana a ce an sa mata rana duk cikin barazana duk ai duk wanda in wancan Mm. suka zama misali a ce sun tsaya tsayin daka su dan da dama ba su so su zama kananan mutane mm. shi ma wannan uban bai so ya zama ƙaramin mutum to a haka za a yi ta tafiya kawai daga ƙarke kawai sai ce to ya yanke hukunci to kuma in ya yanke hukunci ba mai turewa saboda a wancan daura mata aure ko sa mata rana an sa rana eh. amma bata san da wa za a yi auren ba to abu na matsowa abu na matsowa abu na matsowa shi kuma wancan ta can ba ita gurin kawayenta yana ta ba ma ta san ba ba dole ne ta san shi ne ba eh. sai da wani lokaci ai akan zo a ce fulani ko wani wani ya zo neman eh. aurenki amma bata san shi a ido ba eh. ko a zahirance bata san shi ba hmm. iyaye ne dai suka neman mata da hmm. iyaye ne suka nemi aurenta da sauransu hmm. to a hakan za shi kuma yana can yana buga nashi kokarin ta nan kuma iyaye suna nan suna nasu yan dubarbarin to a haka kusan gaskiya yana da wahala kaga an nan matakan an bi an kasa samun nasara yana da wahala to a galibi za ka samu idan muka waiwaya a tarihin hausa akwai abubuwa da yawa da suka faru irin wa'anda suke da alaka da wannan na abi ta hanyar dangi su iyaye dama tun da ta tirje mm. har aka fita wajen dangi mm. to ai magana ta kare sosai to za ka samu wayansu har gurin malaman anguwa ko kuma masu anguwanni ko kuma har masarauta hmm. za ka ga wato ya ko kuma ƙanin uba ya ɗaukaka maganar 'yar wansa saboda ta ki amsa kiransu su gare ta na hmm. zaɓin da suka yi mata hmm. sai ka ga wato an ko kuma shi uba ya ce a'a ko kanin uba ya ce a'a shi ba wani yake son a ba 'ya ba shi ya yi mata miji sai ka ga abun ya kai su har fada wurin dagaci ko wannan matsalan ya fi faruwa ne mm. kamar misali kamar inda ka kawo cewa kanin uba shi ya ce ga shi ya mata miji eh. shi kuma kilan uba ba zaɓin ta bane ko kuma eh. ba zaɓin yarinya ba to wannan ya fi ga a kai gurin dakace ko mai anguwa ko sarkin mm. gari ko kuma ta ɓangaren shi yaro eh. uba ya ce ya yi masa mata shi kuma ya ce a ga wanda yake so mm. shi ma akan kai ga irin wannan matakin sai manto kanan mahaifiyarsa ko kanan mahaifin shi goyi bayan eh ya goyi bayansa mm. ya zama matsala ce wanda ta shafi kaman ta gida an dawara har tana so ta taba dangi eh. to shi wannan shine aka fi daukan ta akai ta gurin sarki eh. amma matukar ya zama akwai misali kyakkyawan fahimta da wannan iyayen miji da mm. iyayen a wannan akwai kyakkyawan fahimta mm. babu wani takaddama a tsakaninsu mm. kawai matsalan yari amincewan yaro ne ko yarinya to wannan ba a cika kaiwa ba sun fi kokarin su gyara matsalan a cikin gida kafin ma ya fita ga waje to malam mansur bari in koma wurin dakta dakta idan muka ɗauki abubuwan da muka tattauna a matsayin hoto ko kuma madubi tun daga matakin farko na ƙyallawar ido in ga budurwa ina so in fara kyarkyara ina bibiyarta a matsayin uh, saƙo da zan isar gare ta cewa ta gane ina son ta ko ta hanyar aboki ko ta hanyar ƙawa ko ta hanyar taimaka mata ga wani abu ko tare mata faɗa ko taya iyayenta aiki ko tarewa gidansu saboda za ka ga idan kana son mace to sai ka kaza gidansu ma tana burge ka to idan waɗannan hanyoyin da malam bahaushe yake bi tun da duk mun yadda cewa bahaushe yana da kunya bahaushe yana da jajircewa bahaushe yana da waye abubuwa da dama shin menene abubuwan da kai suka fi burge ka ko kuma abubuwan burgewa da har kake tunanin za a wa da hausawa da wannan sako a matsayin abin burgewa domin su yi koyi da shi ko kuma su ci gaba da yin koyi da al'adun hausawa alhamdulillah a kamar yadda ka sani cewa al'adun malam bahaushe wato ya kunshi abubuwa da dama wanda muka ce za mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya mai bayani a kansu to lokaci ba zai wato ainihin ishe mu ba so amma daga cikin ɗan bangarin da muka tattauna a nan yanzu zan ɗauki misali kamar kunya haka da muka yi magana a kai inda an ce shi kansa malam bahaushe yana cewa kunya marinda. da gaske to kuma kunya ma tana da asali a addini mm. so wannan kunya ta malam bahaushe mm. ita tafi komai birgin saboda kunyan nan babu tana ba da kamar irin tana hani mm. ga yin wasu abubuwa wanda suke basu dace ba da dama kuma tana taimaka wajen yin abubuwa da suka kyautata abubuwa da suke da kyau kuma zai kamata a yi su to kaga an ka dauki wannan kunya zaka cewa to ai tana da matsayi babba a wajen mutum da tana hani ga abin da yake bai dace ba kuma tana taimakawa wajen yin abin da ya dace hakika to a gaskiya ni ina ga wannan shine abin da ya fi birge ni kuma nake so mu ɗauka mu rike shi so da yanzu in ka duba ga abubuwan da suke faruwa ga malam bahaushe a zamani na yanzu mm. in ka bi diddigi ka bi diddigi ka je ƙarshen za ga duk wannan kunyar ce da babu dan da a ce akwai kunyan nan to ba za a abu kaza ba mm. abu kazan da ba za zai janyo abu kaza shi ma ba za a yi shi ba to in aka bi mm. aka sai gama da abubuwan da ake yi wanda bai dace ba kuma wanda ba a so a yi din sai ga duk ba a yi su ba to kaga kenan ya kamata tabbas a ce akwai abun burgewa da ya kamata a ce an koyi da shi to ah, muna godiya dakta kafin in dawo wurin kamalan mansur ina son in sanar masu kallo cewa ah, idan kuna buƙatar bibiyar mu ba kawai a akwatunan mu na talabijin za ku bibiye mu ba muna da kafafen sadarwa na zamani kama daga facebook twitter instagram youtube da kuma whatsapp da email saboda haka bayan su kuma akwai lambar waya da take shudewa take tafiya a wato jikin akwatin talabijin ɗinku ita ma za ku iya ɗauka domin ku kira a duk lokacin da ake gabatar da shiri na kai tsaye kamar yanzu da shirin na yake zo muku kai tsaye za ku iya kira domin kuma ku tofa albarkacin bakin ku ko a wannan shiri kuma a wasu shirye-shirye da za su zo muku daga wannan tasha tamu mai wato dimbin albarka tashar new africa tv don bunƙasa nahiyar afirka sai ku biyo mu domin ganin abin da za mu ci gaba da shi malam mansur me abin burgewa a cikin al'adun malam bahaushe musamman abin da yake banci a sha'anin aure neman aure kamar yadda muka tsaro kaji abin da shi wato dakta yake cewa babban abin da yake birge shi shine kunya saboda al'ada ta jin kunya al'ada ce wato wadda bata ci karo da addinin musulunci ba kuma malam bahaushe ya cimma nasarori kuma yana kan cin musu ta dalilin yin riko da wato ita kunya kai me yake burge ka ko menene abun burgewa a cikin abubuwan da muka tattauna to da farko kamar inda dakta ya faɗa mm. kunya to kunyan nan ita kanta musulunci ma kamar inda annabi yake faɗi jin kunya yana daga cikin imani hakika idan mutum ya zama yana da kunya to yana nuna alamar mutum akwai imani a tare da shi to wannan shine a ginshikin farko hmm. wanda a kowane al'ada in aka samu kunya to abin burgewa ne sannan na biyu hmm. shine girmamawa saboda bahaushe tun a wancan lokacin mutum ne mai biyayya mm. shi kuma biyayya za ka samu yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ma ake ba mutum aure gaskiya ne don za ka samu akwai ɗan da shi bai taɓa zuwa ma ya ga yar wani ya ce yana so ba amma bisa biyayya da yake da shi mm. dattijan anguwa sun shaida yana da biyayya sai ka ga wani ya zo gurin mahaifinsa ya ce ina so zan zan haɗa ɗana aure da ɗanka mm. me yasa saboda wannan biyayya haka to wannan abu ne wanda yana burge ni tun a wancan lokacin har zuwa hmm. yanzu duk mutumin da ya samu biyayya zaka samu ya samu kyakkyawan shaida ba ma a zurfafa bincike a kansa hmm. idan ya tashi neman aure sannan na biyu na uku Mm-hmm. abin da yake birge na a al'adan bahaushe musamman akan gina zamantakewan aure mm. rashin dogon buri a wancan mm. lokacin mm. zaka samu duk inda aka samu waɗansu muhimman abu zaka sai a ce allah ya ma'auren albarka ba a irin tsawaitawa saboda duk an riga an san rayuwan juna to malamin sir waccan girmamawa da ka ambata yanzu akwai irinta? ta gaskiya yanzu ta yi karanci yanzu ana girmama mu kuɗi ne kawai <laughs> sai mai dage kinan da neman kuɗi to amma kuma shi wannan misali za a iya cewa kamar hannunka mai sanda ne mm, gargaɗi a yawwa mm. saboda ai mun ga irin natijan da yake faruwa sakamakon da yake biyo baya idan aka girmama kuɗin ma'ana idan aka kwatanta auren da da ake yi ba da na yanzu saboda wancan mm. kamar shukan wancan da ake a baya zaka samu taki ne na bayan gida ake sawa kuma ya fito ya tsaba shi kuma da aka samu yanzu takin ne sai gashi zaka ga ya fito amma babu tsaba babu tsabar ma'ana albarkar ta yawwa to ai shine batun to kaga idan ana so a samu irin wancan tsaban mm. to ya kamata a koma a koyi da irin wancan yauwa wannan shine batun babu wani abun da ya sake birge ka a ciki kawai ya abubuwa da suke birge na akar makalla ai suna da yawa in muka sama da safa wasu ai sai mu cinye lokutan gaba ɗaya sai <laughs> shikenan dakta menene shawarwarin da za a baiwa al'ummar mu ta Hausawa kama daga iyaye maza da mata iyayu kanne sa'anni da kuma kakanninmu da kuma shugabanninmu sarakuna da kowane bangare na shugabanci wani shawarwari kake da su na za a bayar a gini akan abin da shafi wato zamantakewar aure yadda za a inganta ta ya zamanto ta yi kama da ta inda aka fito to <clears throat> da farko dai shawara ta ga 'yan uwa mm. da lokaci ga abin da ya shafi zamantakewa ta aure ko neman aure mm. shine wato mi sani cewa wakilai ko in ce eh. waliyai mm. suna da matukar muhimmanci a hanya ta neman aure ko kuma kewa aure mm. magabata mm. zan iya ce maka suna taka wata rawa ta muhimmiya mm. a wajen neman aure domin kamar da muka sani cewa shi aure fa zama ne na yau a sha zuma gobe a sha madaci mm-hmm. to tunda an san hakan menene abin da ya kamata mutum ya yi sai a nemi rigakafi na zama na yin wannan zama da fi magani yawwa to kaga misali aka ce yau za a saba gobe za a ji daɗi dole wata ran za a saba juna ta kai ga kawo har an shiga wani yauwa sabanin ya kai inda ya kai mm. to yayin da aka ce yau wane ko wance tana da wasu magabata ko mm. wasu waliyai wanda su faɗa a ji mm. masu martaba da daraja idanta eh. to ko da an yi wannan sabanin tunda su manya manya ne sun san kuma ga yadda abin yake kuma sun san za a iya samun irin wannan tunda sun bi gurin sun bi ta gurin sun gani eh. so ko da wannan irin matsala ta tashi suna da yadda ya su magance ta kuma su faɗa a ji amma yayin da aka ce wa an zo babu magabata wanda ake ganin darajar su ko suke da kima ko kuma suke fada a ji hmm. to kaga za a iya samun ala kenan tunda ma aka zo aka samu za a daidaita su ko aka ce an samu ala ko wani abu hmm. kaga ba su isa su fada a ji ba to kaga me aka yi kenan gaskiya ne to dakta kuma ana nuna mana lokaci yayi ina ga malamar sir ba da shawara a cikin sakanni uku zuwa biyu dangane da hubbasar da ya kamata malam bahaushe ya riko da ita a duniyar mu ta yau domin yin koyi da 'yan baya nan babban shawaran da nake so in ba malam bahaushe hmm. shine a har kullum ya yi kokari ya zama mai ikhlasi mai tsalkakin niyya yawa hmm. saboda shi yanzu auren da ake yi gaba daya ana yin aure ne da misali abin da yake a zahiri hmm. ba a aure don abin da yake a baɗini shine misali a ce haƙuri don gaba ɗaya cikin aure gaba ɗaya rayuwarsa hmm. ibada ne kuma haƙuri ne hmm. to sai ya zama yanzu duka aka saki wannan hanyar sai hmm. aka koma abin da yake a fili shi ake aura daga baya kuma ka san misali ko mota ne ka siya hmm. yau in ka tana shan rana ta ruwan sama da sauransu akwai lokacin da fentin sai ya canza to mu ma ya kamata mu canza namu yanayin saboda kada masu kallo su kusa wannan gaskiya saboda ana nuna mana lokaci wannan gaskiya ne to shi ne babban abin da zan iya faɗi a nan insha Allah Allah ya muku da alheri to masu kallon mu duka-duka a nan shirin namu na wannan mako wato ya zo karshe kuma nan za mu jalin zamin shirin mu mu taka burki wato mu yi cirka cirka mu tsaya mu kuma wato yi shirin kawo muku shirin ko kuma ci gabansa a mako mai zuwa a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku a masu ɗaukar hoto da bada umarni a madadin bakin nawa ni umar isa alfaruk da na shirya shirin kuma na gabatar nake cewa mu haɗu da ku a mako mai zuwa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu